والسلام والسلام على محمد بن عبد الله أفضل الرسل وأكرم العباد الذي أمسكه الله بالهدى ودين الحج ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والبلاد ورفع له ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه كما في الأذان والإسلام والتشهد والمجالس والأعياد وكبير ما حاله وهلك مشرفه ومقام المتنبئين به في الآفاق وتمشارعه وبين وجوده في الدنيا والآخرة وجعل اوانه بالنصاب عباد الله لقد وجب الله تعالى على الأمة محبة محبة نبيها وتعزيه وتوكيله ونصرته وتعظيمه واحترامه ومن مكانه وما شاء الله تعالى من الأخوة لمن آوى رسول الله ما يمر مقام نبينا ويلدأ أو الانتقاص أو الاستهزاء وهذا مناقض الحكم الشرعي لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم السب قول ظاهرا وباطلا يقول ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطلا وسواء كان الصواب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحيلا له أو كان ظاهرا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وطريق أهل السنة قاتلة ومن المعلوم أن للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا منزلة عظيمة فهو صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا ففي الصحيحين من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وما ذلك رأينا في هذا الزمن من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله في كتابه وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عز وجل وكان للمؤمنين رحيما وصب النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من المسلم ردة عن الإسلام وخروج عن الملة فمن صنع بسبب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله ويسقط القتل الإسلام أي أسلم بعدما سب النبي وكذلك الحكم فيما لو عرض المسلم بالسب فإنه يجب قتله بدون استدامة وهذا قول ابن القاسم وروي عن الأوضاعي ومالك أنه سبب ردة يستدام منها فتح الباري قال محمد بن سعدون رحمه الله تعالى أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتكس له كافر والوعيد والوعيد دار عليه بعذاب الله وذكر القاضي يأتي في كتابه الشفاء بتاريخ وقوف المصطفى في في مورد بيانه لحد السر والاستهزاء والتنقيب فقال كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو آمره أو ألحقه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نصبه أو دينه أو حسنا من قتاله أو عرض به أو شفعه بشيء على طريق السب له أو أو الازدراء عليه أو تمثيل شأنه أو الزح أو الزح منه والعيب له وكذلك من لعنه أو ادعى عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الضم أو لي بحج إلى عزيزة فإنه يكفر وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى ملة الصحابة رضي الله عنهم إلى أحد مجرى الجنة وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قتل وممن فعل ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق بن راهويه وهو مذهب الشافعي وقال أبو بكر أبو بكر الفارسي على أئمة الشافعية أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مما هو قلب صريح كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسحب عنه القتل لأن هو القتل وأصل القتل لا يسقط بالتوبة انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلة اثنى وعشرين آه، المجلة اثنى عشرة الصفحة سبعة ثلاثمائة وثمانية وأربعون وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كان له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقر فيه فينهاها فلا تنهى ويلزمها فلا تلزم قال فلما كانت ليلة جعلت جعلت تقر في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه وتشتمه فاعتمد جمعا فوضعه في بطنها واتقى عليها فقتلها ورفع بين رجليها طفل فلا تحدث ما هناك في الدم فلما أسمع ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا قال ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقر فيك فأنهاها فلا تنتهي وعزوها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل الرضعتين وكانت وكانت بي رفيقة رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقر فيك فأكلت الهجرة فوضعته في فوضعته في بطنها واتبعت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشهد أنك ما أحد هل تقبل توبة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل اكتب في ذلك على قولين القول الأول أنها لا تقبل توبة من قبل الله أو قبل رسوله وهو المشهور عند الحنابلة بل يكتب كادرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدخل في معلم معتيق ولا يدخل ويدخل في محل بعيد عن قبور المسلمين القول الثاني أنها تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علمنا تلك توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخلق وصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم وذلك من أمم الأدلة قد دال على قبول التوبة كقوله تعالى يا عبادي الذين اصرفوا على أنفسهم لا تكرهوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تكبر توبتهم وهذا هو الصحيح إلا أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكبر توبته ويجب قتله بخلافه واتقى الله فإنه تكبر توبته ولا ولا يقتل لأن الله أخبرنا بعبده عن حكيه إذا تاب عبده لأنه يغفر الذنوب جميعا أما ساب الرسول فإنه يتعلق به مبادئ أحدهما أمر شرعي لكونه رسول الله وهذا يقبل إذا تاب الثاني أمر شخصي وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم حقه عنه وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل قتلناه وكفلناه وصلينا عليه ورفعناه مع المسلمين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ألف كتابا في ذلك اسمه الصالح المسرور في تحكم الإسلام الرسول وذلك لأنه في استهانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لو ظلمه فإنه يقتل ولا يذلك إن قيل أليس قد ثبت أن من الناس من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته أجيب لأن هذا صحيح لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم ومن الذي لو قد أسقطه وأما بعد موته فإنه لا يملك احد الإحقاق بحقه من من قتل صاحبه وقبول توبته الصادق فيما بينه وبين الله تعالى فإن إذا كان يحتمل أن يعفو عنه له أن يعفو, أن يعفو عنه لو كان في حياته أفلا يمكن ذلك أن نتوقف في حكمه وجيه لأن ذلك لا يوجب التوقف لأن المصلحة حصلت بالصبر والاعتبار أمرها بالصبر غير معلوم والأصل مقام فاقترها أبو داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقر فيه فعلقها رجل حتى ماتت فأقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها قال شيخ الإسلام في صاحب المسرور وهذا الحديث جيد وله شاهد من حديث وفاته وهذا الحديث في جواب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وصلى بملائكته المصطفى بكرسه وصلى بكم ويوم من الجن وإنسه فقال أرسل بقائد أليمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين musulmi bayan gode wa Allah da dace da manzon tsira annabi Muhammad na Fasalla mafi cikin manzanni mafi darajar bayi wanda Allah ya kushe ya zama shirya da addini na gaskiya dan ya jari da dukkan addinai ko da masu shirka da masu tauri kai ya hudawa da sauran kafin duniya musu so ba Allah ya kada ambatan annabi Muhammad da ambatan Allah da rashi ambatansu ba za a kira sallah ba sai an ambaci mazan Allah ba za a ta kama ikama ba sai an ambaci manzon Allah babu wata duniya da mutum zai karanta sai an ambaci annabi Muhammad sallar idi haka duk dai lokacin da muka tsaya ko hudu ba sai an ambaci mazan Allah wannan daraja shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya gafar da maƙiyarsa maƙiyar annabi sallallahu alaihi wasallam masu saba masa Allah ya tarwa masu yau da izini waɗanda suka zama suna da kullata da shi Allah ya yanke albarkar su ba za su albarka ba Allah ya tsine ma wanda duk ya cutar da manzon Allah a nan duniya da lahira Allah ya tsine ma albarka Allah ya sanya masa wadatanci kuma ba zai yi wadatanci ba masu yawa dan uwa musulmi Allah ya wajenta maka Allah ma maka sarki ya wajenta wannan al'umma da annabi Muhammad son annabi Allah ya wajenta kowane ɗaya a cikin su ya so manzon Allah ta yi musu musulun wannan da girmama annabi Muhammad da kwanzanta shi da taimaka masa da ɗaukar al'amarin da ya komai a duniya da kuma daraja shi da kiyaye matsayinsa Allah ya shar'anta wannan ya shar'anta yin hukuma ga wanda cikin cikin da annabi Muhammad a yi wasallama matsayarsa kenan a cikin al'umma duk wanda zuciyarsa ta raya masa zai kaso ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar zagin manzon ko yin wa a daraja ko yin izi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko yin ne ga wani hukunci na manzon Allah ko ya zage shi wannan kafiri ne kara zahiran wa batin ibnu tayyiba rahimahullah yace duk wanda ya zage Allah ko zage annabi sallallahu alaihi wa sallam kafiri ne bayyane da koyi sababu shi wanda yana ne annabce wani ya kudu ce haramun ne za ki maza Allah ko ba halar ne a wurin addinin ba ko kuwa da wasa yake yi ba da gaske yake yi ba sai ya ki annabce ta ah, ba ba a can cikin zuciya ta ba haka yake yi ba wasa yake yi wannan sun kashi jinu da wannan shi ne abin da malamai suka kuce kafin da malaman ahalus sunna da malaman duniya ba yana da cikin abin da muka sani yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da matsaya a cikin zukatanmu matsayar annabi yana da girma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka so shi ne da ɗanka sai ka so shi ne da matarka sai ka so maza Allah ne da mahaifinka sai ka so shi ne da mahaifiyarka sai ka so annabi ya da kai da ke jikinka in ba ka so annabi ya maka ba son da bai kai ko ina ba ba ka cika yi ba ya zo cikin hadisi na imam na samari amali cikin buhari da muslim za ya ce ɗayan ku ba zai zama mai imani ba har sai ni na kasance na fi ruwa a cikin zuciya shi da ɗansa da mahaifinsa da mutanen duniya ba ɗaya saboda haka yi kuma musulmi abin da muke gani a wannan lokaci na zaki annabi na wani wa sallama yadda ake rubutawa a raina mutunci musulmi ne kuma raina imanin musulmi kuma shi musulmi bai ma ga masanin addinin sa ba bai gama masanin matsayin sa ba amma maganar cewa kar musulmi su matsa ƙasa ta tarwatse to Allah ya tarwatsa su miliyan akan da aka musulmi Amin. ba gara ma duk abin da za mu yi ne a kan kasar ma da tarwace a kan mutuncin maza Allah ba in ma mun yi wallahi don wannan Allah zai tabbake in dai muka dage a kan mutuncin maza Allah muka tsaya a kan an taɓa annabi har na suka ce ba su yarda ba kasar ta ɗauki rubuki to ta tarwace haka wallahi da zai ba gudu ba ja da baya a kan mutuncin annabi Muhammad duk wanda ya da baya munafiki ne duk wanda ya da baya a kan taɓa mutuncin annabi ka ta zauna lafiya Allah wajen zaman ta lafiya in an za a taɓa shi mutuncin annabi akwai wata muku fatawa da wasu malamai suke badawa cewa ai kamata ya aje kotu a abin nan to mun ji ɗaukar doka kan babu kyau a musulunci haka ne ɗaukar doka babu kyau amma ƙololuwar darajar musulmi shine son manzon Allah kamar yadda mutum ya ƙololo daraja ta ai mahaifiyarsa ma tana da daraja da gurin ko yau da kawo kan wani ya danne kan mahaifiyar a akan dutse ya ta wani dutse mai kwamfa a sai mace bari shiga a zalla kana san ka to haka haka yake duk wanda ya taba annabi wallahi ya kura musulmi ya kura ma manejin imanin musulmi in dai za a taɓa mutuncin annabi muhammad da ce da saura to wallahi babu saura a cikin babu sauran imani ya kare cikin zuciya babu wanda zai taɓa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ce wai muna jira sai ka ya mana kaza muna jiran wane ya mana kaza muna jiran wane ma mutum zai ce a ah, to ba ka zama musulmi manzo Allah ba ka zama musulmi annabi ba in ba kana san annabi sallallahu alaihi wasallama to dole ne an taba shi ka ji an gama da rayuwarka an gama da dukiyarka an gama da mulkinka an gama da matsayinka an gama da ƴaƴanka an gama da iyalanka an gama da duk abin da kake ji da shi matukar za a zaki manzon Allah kai ba ka da amfani a rayuwar duniya kuma wannan mataki da har nan gudu suka ɗauka billahi da la ilaha illa huwa sun yi wajen su ɗaukansa ba mu can an kace ɗaya ba to su sun kashe mata da ƴaƴan da guda kuma da suke na sannan kuma suka je suka kashe mutum biyar ko shida mutum goma sha ɗaya suka kashe mu kan muna addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya ba ma fatan yaki amma ba kan wannan idan wuta ce za ta tashi ta tashi in wuta ce za ta tashi wallahi ta tashi akan tabbacin jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan da suke shugabantar suke shugabantar mu a arewa lalle ne su tashi su farka su kalli addini ko kuma Allah ya manta da su kamar yadda ya manta da magabatar su kuma ya manta da magabatar nasu mutum ne ya tashi ya ce ta tashi za ta je ta gano yan uwanta da ƴaƴan da guda hudu ta tafi aka tare ta akan hanya aka yi mata kisan walakanci da kira ka samu kwamishin yasa da ya wani yawa sarki mazawa mai zuwa amma ku kuma abin da ya faru a nan kano a nan jihar kano cikin garin kano aka ce wai dubu yar gaske ta kama wuta amma daga baya jami'an tsaron yi suka yi bincike suka gano an samu wata doka ta haɗa bom wani sinadari da ake haɗa bom da shi an samu a shigo gobara amma nawa gwamnan kan mai jirgin yana ba masu shaguna a yamurai da aka kura masu shaguna miliyan ɗaya ne ne ne mu kuma yanzu an ce yau ne ma na gani a facebook an ce ita wannan mutum wannan ya biya wani wai gwamnan anambara ya ba ta dubu ɗari biyar ya ba shi dubu ɗari biyar mutum nawa mutum shida da ranta da ƴaƴan da da wanda ke cikin da duna ya ne wato kowane mutum ɗaya a naira dubu da kai dubu ɗari ba dubu tamanin amma dubu bai abin da shugabanninmu suke yi duk da zarar wani abu ya faru wai su ne sarakan biyan biya su ne sarakunan san zaman lafiya su ne sarar amma inda mutanen su aka kashe mutum saba'in mutum dari ba za ka yi tsoffan ba amma wannan ya ruta ce gobara ce ta tashi don ne ma gwamnatin jihar kano ba za ka sa a binciki wannan sinadari da aka gano na abu wa ya kawo shi don ba za a yi binciki wannan ba sai aka koma ana biyar su kuɗi ana ba su miliyan ɗaya wani irin abu suka yi ne wannan kuma ba dan sun yi malamai da musulmin duniya an yi ta kuma lokacin zaɓe da dan ba wallahi mai shirin da kuka ji sun yi saboda lokacin zaɓe in ka ce kana son ƙuri'ar arna to kana son da musulmi ma sai ka kun sun yi amma lahir abin sun fi tsoronsu, sun fi gani darajar sun fi gani rayuwarsu da muhimmanci fiye da sauran domin da kun san darajar rayuwar ba za a dinga irin wannan mutuwar har yau babu wani taro da suka yi ya fito da nasiya gwamnonin arewa ku duba ran da yake mutuwa a sokoto da jihar katsina da jihar zamfara ku duba irin rayuka na bayan allah da jihar turi ku duba irin rayuka da suke salwantuwa kowane lokaci amma ka taɓa jin taro na gaggawa sun ɗauki matakin da ya dace bilhassari ma wasu shugabanni ana zargin ma da hannunsu a ciki wajen zubar jinin Allah ka tona a cikin su Allah ka bada ce mana irin waɗannan rubabbun Allah kada ka ƙara jarraba musu zama shugabanni Allah in kuma su ne za su ci gaba da zama shugabanni a kan siyasa to kuma ubangiji ka canza mana mulki da yin siyasa a sai don ba ta da a asali a hannun mu ba mu gane irin ka ba da babu hannun da yake tunani ya taɓa manzon Allah sai su siyasa ta zo wani zai fage da siyasa ta kawai ne yake mutuncin musulmi sai sai ya ɓaci manzon Allah shugaban rasha ai ba musulmi ba ne amma ya buɗe baki yake duk wanda ya zaki annabi yana neman yaki ne da musulmi ba faɗin albarkacin baki ba ne yanzu za ka fi faɗa albarkacin baki ne da zaki umara to ana maganar annabi wane ne ubanka ana maganar manzan Allah wace ce uwarka ana maganar manzan Allah wace ce kasarka wane ne arziki wani ana maganar annabi Muhammad ana maganar lahira ana maganar aljanna kai kana maganar wani duniya kana maganar a zauna lafiya ina zaman lafiya ina amfani rayuwar da za ka koma jahannama wallahi dole ne mu tashi inda duk aka kama annabi inda duk aka nuna masa yatsa mu kama yatsan mu karya shi wallahi jari ka karya ya kan wanda ya nuna wa mazan Allah ya karya in suna da rabar shirya Allah shi yadda su in ba su da rabar shirya kuwa ubangiji Allah ka kara tona a cikin su dan haka malamai sun yi tibaki akan duk wanda ya rage da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi duk wanda ya rage Annabi akan shi na'am kila ba aka a akan wanda ya zagi Allah da wanda ya zagi manzan, Allah hukuncin su ne wasu masu suka ce a'a wanda ya zagi Allah in ya tuba za a karbi tubansa saboda Allah ya ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai suka kama wuta da wannan aya ai Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya tunda Allah zai gafarta wa mutum zunubi gaba ɗaya in har ya tuba aka yarda yayi yabo ga Allah ya mutu ya fi sifofin Allah da suka dace ne a mashi amma wanda ya zagi annabi hukuncin biyu ne hukuku biyu ne a kansa na farko cikin haƙƙin annabi muhammad suka ta wasu da kuma aida maza da yana da rai kan da shi kake kafin gudu yare sai malamai suka ce eh to ai yanzu ba shi da rai waye ne ce ya fi haƙƙin maza Allah ne saboda haka in mutum ya taba shi annabi ko ya ko ku kashe ko ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce a dandake shi a tashi shi abu saboda za mu gani ana ce mutunci manzan ya ce tamfani rayuwar sai da kuma shi ne mutum na biyu a cikin wannan al'umma bayan annabi muhammad sai sai a ababakar sai shi da ya umar wata rana ya ce ya rasulallah ina sanka kamar yadda ke son iyayena sai da wani ya fara wani mumini ba ya ce ina son ka kamar yadda nake sa rayu kaina annabi ya ce ai baka cika mumini ba sai ce na fi son ka da kaina sai manzo Allah ya ce al'an al'an ya umma annabi aula bil mu'minin min anfusihim annabi aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah ya fi ranku ranku ran cikin ku annabi ya fi ranku da haka in ka sadaukar da ranka saboda kare mutuncin manzo Allah ba kai hasara ba baka tabe ba baka rasa komai ba kuma wallahi Allah sai ya ji al'amuranka duk wanda ya tashi yayi yunkuri dan kare martaban annabi sai Allah ya yi shi babu wanda zai wannan yunkurin Allah ya bashi da kokarin sa saboda haka in ba mu yi wannan tashi kuma muna kira da gwamnati ga hukuma in taya da ita hukumar ce to ta tashi ta dau matakin da ya kamata ta dauka akan masu kokari dan yanzu ne aka fara yanzu ne aka fara kuma duk mutumin da ya lura da wasu da muke ciki wasu irin dole ne ka hango da ne da yake kasancewa mutumin da ba a ganin mutuncin ka mutum kowa ya ji martani da wani mutum ya zaje ne duka zai ya fito ya tsare ta ce ba shi bane amma farkon kalmar su abin da yake kuna mutuwa talauci ya dame a shekaru mutuwar mu da hannunsu ko ba ne ba ce kuna mutuwa talauci ya dame ku kuna mutuwa ashe mutuwan nan da za mu zauna mu tsaya shugabannin su tsaya tsakanin tsakaninsu da Allah suke son mu suna mallakar mu saboda Allah suna tausaya mana wallahi da za a bincike sai an gano silsilar wannan zubar da zai ya za ka samu mutum da malafarsa da mawakaci kan ne yare yana jeji bai taɓa sanin ciwo da zama ka ɗaukar eh, eh, yake kudu sanin ka ba shi ka ɗaukar yake kudu sanin ka ba mutumin da bai mallaki hankali ba ba dole ne su zubar da jini ba mutanen da ba su san rayuwa ba ba su san daɗin da ba kullum a jeji suke suke rayuwa ya ɗauki bindigar ya shiga jeji ya wace kai da kake gari za ka zauna lafiya mutumin da yake rayuwa a jeji yana sauran ki jeji namun jeji ma ya jeji musulma shi ne zai bari ka zo ka gina gida ka sani yasi kana hawa ji kai ka zauna lafiya shi kuma ya ka kasa ga bindiga a hannunsa kawai matsalar ita ce da ba su san abin da ya kamata su yi ma ai ga wannan makamin nasu ai kun da kun san wanda za ku je ku kama ya ba ku kuɗin da ba za ku iya cinyewa ba ma amma duk kuna kada sanaka akwai wanda Allah ya kuka kama shi ya kuɗe ni ko ni rabi kuka dinga riba sai kun mun kuna riba kuɗi ku kwashe to da irin wannan suke kama ma mu billahi da dinga irin wannan suke kama don su yi to kama domin kana ka ta wani zai ji har inda ka tara yake guda guda guda rusa gini rusa rusa ku a loda a loda a mota a zanga lodawa gobe zai iya ne sana to da irin waɗannan kuke kama da na ku, da sai mu ma yi muku addu'a mu ce Allah ubangiji ya shige ku amma su ga ba su shirya za mu mutu ba saboda bayan allah talaka ka tashi daga nan hanke ba a shirka ba lafiya a sokoto ka tashi ta tafi sai kawai talaka ce an samu ka an gini da kai ma'aikiyar ka ce tana cikin rikin lafiya kada so ka je ku gana sai wani sai ka hanya da bindiga ya shiga jeji da kai yaya Allah zai bar wannan cikar imani mutumin da ya dani zai je ga mahaifiyarsa kila saduwar ke nan ka raba shi ka ka yi jeji da shi kwanan da tara wani wata uku kana yi tsere shi wasu yan baka miliyan biyu sai yan baka miliyan biyar akwai wanda ma ya yi sai ya ce zai ba da miliyan biyu a shirya nan ara masa yadda shirkin ka zan ke da kai lafiya mun gidan ka ji ɗan ɗan adam Allah ka kiyar mana Allah ka yi mana sakayya Allah ka ƙara mana son manzan Allah ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ka zaunar da Najeriya lafiya matuƙar za a ƙarfi cikin Annabi Muhammad idan ko ba za a kare mutuncin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ka tarwace ya duwar ka duwar din da ya iska ta kafa tarwace ba ubangiji duk wanda yake ganin kasan nan ta gidan da annabi to wallahi ya yi kuskure shi ba mutum ba ne musulmi na farai hadin kan kasan nan da ke mutuncin manzo Allah bai kai ko ya kai saboda haka mu muna tsaye akan wannan kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa in dai jinin mu zai tsiyaya to ya tsiyaya dan an taɓa darajar manzan Allah in zai tsiyaya tsiyaya dan wannan Allah in dan wannan ne muna bukata kuma Allah muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala kar ka bari jinin mu akan wani abu na banza na duniya ba addinin ba duk abin da zai zai ga matsalar zubar jinin mu to Allah ya sa addini Allah ya sa addini in addini ne ba mai hasara ba mai hasara ba الله يأمره بالجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. <coughs> الله يبارك على أهل المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء أعداء الدين اللهم انصر نصر الإسلام والمسلمين اللهم قد مرتبة الإسلام عوض أخي في هذا الدين اللهم أعظم الظالمين بالظالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة أقول مكانها حياة والجماعة لا شيطان يوصل المنزل idan kuka ji amana a addini Allah ya shawo amin yanni ne idan kuka karbi kuɗi kuka zaɓo matsiyaci kuka zaɓo mana tasirin na iska Allah ya isar mana da ku ba mu yafe muku ba kudin ku da kuka shi kuma Allah ya sa ya zama bala'i a kan ku da iyalan ku sun dalibar din da ya fifi da tasirin na iska a kan mutumin kirki ya karbi kuɗi ya ƙi nuna wata addininsa yake kulawa da jami'in al'ummarsa yake tunani da halin da al'ummar su za su yi da ciki kudin nan da zai sa a akawun da ya ga ya ji masa wani ne da ya kama wanda kuma ya duba jami'in addini ya duba al'ummarsa ya yi tunani ya zaɓi mutum ne kirki ko da kudi ko babu Allah ka kare shi Allah ka ba shi kariya ka daga shi cikin siyasa wani can ko ka kallanta shi kar ka ba shi kariya Allah ka rabu da shi Allah ka rabu da wayansa ubangiji ta nuna a kan kansa dai yanzu rayuwar mu gaba daya zaɓar mu ya da Allah a kan dare ne ba su zaɓo ba to suna nan suna kai mu kuma muna yin su nasiha su tsoron Allah su gyara wannan su duba su ne kirki a ina yake a kowace jam'iyya yake su jefa masa إذا التنبيه كما تبقيه مصوني كيفي وكذا كيفي على كل تنبيه إذا كما نقول كما نقول كيفي وإن شيء الكيران وولا هيا شيء الكيران أقول ربنا في قبل الله آمين إنك أنت من الدعاء وصل علينا إنك أنت الجواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين